a faro daga tushe inda muke karatu littafin arba'una hadai kuma muna bayani ko da yashi a farkon shiri cewa wannan shirin na masu farawa ne muna fatan ko wanda bai taba zuwa islamiyya ba idan ya biyo mu zai fahimci abin da muke yi kuma wannan shirin asali ne na facebook da instagram ne amma zai daga baya ya kai gidajen talabijin kamar yadda hakan ta fara faruwa da wasu gidajen rediyo sannan wannan shirin nukan yi magana da waɗanda ke biyan mu in ce ku rubuta a cikin comment sada ko da kila an ji shi a gidan rediyo ko an ji shi a gidan talabijin na cewa rubuta a cikin comment ina nufin waɗanda suke biyan mu a facebook yau wannan shine shiri na goma sha biyar kuma za mu tashi hadisi na ashirin da bakwai imamun nau ya ce alhadithu sabi'u wal ishirun hadisi na ashirin da bakwai عن النواس بن سمعان عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga Nawas bin Sam'an shi kuma ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ƙala Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce albirru husnul khuluqi abinda an nagarta shine kyawun hali doka in kana buƙatar nagartaccen mutum mutum da yake da nagarta in ka samu mai kyawun hali shi ne lantana lulbirra. hatta tun fi kumin mimma tuhibbun ba za ku samu albir ba nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so ku tuna a halin kwarai mun faɗi abubuwa guda hudu mun ce bazalun nada kun ga wannan ayat ta tabbatar da haka bazalun nada shine watsa alkhairi na dukiya kike da shi na ilimi kake da shi na wani jami kake da shi wani mukami kake da shi yanzu kana taimakon jama'a ɗaya daga cikin abinda muka faɗi kenan na cewa halin kwarai to sai annabi ya ce albirru abinda an nagarta husnul khulq shine halin kwarai don haka sai Allah ya ce shi kuma lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba sai kun ciye wato sai kun yi badalun nada wato dai sai kun yi halin kwarai don haka albirru aya sa ce wannan mutum mai nagarta ne ce kasance mai kyakkyawan halaye ne wasu malamai sun ce husnul khulq Shi ne tare da Allah ta gefen addini ne ya kasance yana da tauhidi yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana da dukiya yana azumin watan ramadana yana yin abubuwan da suka shafi duk abubuwan da musulunci ya umarta na addini tsakanin da Allah tsakanin da bayan Allah kuma shi ne ya kasance ya kyautata mu'amala da su kamar da muka faɗi a can baya bazalun nada kaful aza ihtimalul aza ko asabu Allah aza duk malamai suna cewa wa bashashatul wajah ko talaqatul wajah duk malamai suna faɗin wannan kyau ina abubuwan guda hudu su ake ce ma nagarta su ake ce ma halin kwarai don haka in mutum zai je ya so waya hannu yana so ya so mai nagarta wanda za ta daɗe in mutum zai sai mota yana so ya sai mai nagarta in mutum zai sai bulo a yi mai gini yana so ya sai mai nagarta siminti a yi mai gini yana so mai nagarta to kai kanka in kana son ka zan kai ma mai nagarta ya za kai sannan ya ce albirru abinda an nagarta ga 'yan adam shine husnul khuluqi shine halaye kyawawa kyawawan halaye kuma mun yi bayanin su ta inda annabi sun sace wa halikin nasa bi hulkin hasan hadisi na goma sha takwas. don haka yin kyautata mu'amala da mutane da yi musu halin kwarai ne nagarta wal ismu shi kuma abinda an zunubi abinda ya sabo ma haka fi sadrik abinda ya yi maka kaikai cikin kirjinka kana jin cewa wannan abin da nake daidai ne ko ba daidai ba ne? anya kuwa anya ku wannan abin wa karita an a alaihin nas siffa ta biyu kenan ko baka son mutane su gane kana yin wannan abin baka son mutane su gane kana yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, sai eh, ce wannan shi ake ce ma shi ake ce ma shi ake ce ma zunubi abinda kake kyama cikin ranka kuma kake kyaman mutane su sani abinda kake yake maka kaikai cikin rai cewa wannan abin da nake koyi fa na san ga alama akwai alamar tambaya wani kuma baka son wani ya san kana yin wannan abun rawahu muslim sai ga cikin hadisin nan sai ce wa an wabi satan ne ma abadin. an karɓo daga bi sabi ne abad. kaga hadisi biyu ne ya haɗe ya yi hadisi ɗaya domin abu ɗaya suke koyarwa ƙala bi sai ce a taito rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya ce na zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min ji'ita tas'alu anil birri ka zo kai tambaya ne game da abin da yake mana garta qultu na'am nace eh ya rasulullah na so na zo yin tambaya game da nagarta to yanzu nan annabi ya san gaibu ya zo kawai sai annabi ya tambaye ga abin da ya kawo ka a'a zai yi ɗayan uku ko dai annabi ya ji labarin wabi ta yana nan ya tambaya game da nagarta tunda annabi sallallahu alaihi mutum ne yana cikin mutane kuma babba ne zai a kawo mai labarai a ce mai ga makiya nan tafi za su yi yaƙi a ce mai ga wani nan tafi da kabila ce za su musulunta zai yi an ba annabi labarin wadi sa yana nan ta yi tambaya game da nagarta ɗaya kenan na biyu zai yi firasa ce kawai ta annabi zai yi firasa ce ta annabi ya firasa idan mutum yana da imani idan mutum yana yawan karatun ƙur'ani idan mutum na runce kai ne daga haram to Allah na sa mai wani haske cikin zuciya ce in yayi hasashe sai hasashen ya zama gaskiya in yayi hasashe sai hasashen ya zama gaskiya kawai haka annabi sallallahu alaihi ga in takawa da tsoron Allah ke sa hasashe ya zama gaskiya hasashen annabi sallallahu zai fi kowane hasashe zama gaskiya don haka zai iya kasance hasashe ne annabi sallallahu ya yi yayi da firata ta na uku zai iya kasance Allah ya sanar da annabi sallallahu ga abin da bisa ya zo tambaya to don annabi sassan ya san abin da wazi ta zo tambaya bayan ne ya san gaibu sanin gaibu ne ka san abubuwan da aka yi mulakan don haka wanda ya san gaibu don haka Allah ɗaya san gaibu Allah ya san sadda za mu fara wannan program ya san sadda za mu karewa Allah ya san sadda za a yi maka haihuwa Allah ya san sadda za a yi maka rasuwa wannan babu wanda ya sani sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai san irin waɗannan abubuwan ba don haka bai san gaibu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sadda za a ruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutum zai mutuwa ba in mutum na cikin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya gane wannan wanda zai rayu ne ko dan wuta ne ko dan aljanna ne haka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wasu abubuwa da Allah ya sanar da shi to ba a cewa wannan ya san gaibu wannan ba gaibu bane mutlak kuma da ya tashi Allah ya sanar da shi to da wannan lokacin wannan abin shi kan shi ya tashi da zama gaibu haka ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce shin ga abin da kake kawo kai tambaya ko ko ne cikin wa'annan da ya nuna girman annabi sallallahu alaihi ya nuna daraja annabi sallallahu alaihi dama annabi ya fi kowa girma ya fi kowa daraja cikin cikin bayan Allah zaka sai annabi tambayi ka zo tambaya ne game da nagarta kulcu na'am nace eh shine zo yin tambaya faqala sai annabi yace istafti qalbaka tambayi zuciyarka albirru matma'annat ilayhi nafsu nagarta shine abinda ranka ya kwanta da shi wa ma'anna ilayhi alqalbu zuciyarka tannatsu da shi wal ismu abinda azumin ma haka fil nafsi abinda ke maka kaikai cikin rayuwarka wa taraddada fi sadri yana kai yana kawo a kirjinka wa in aftaka nasu wa aftauka ko da mutane sun baka fatawa sun ingiza ka sun ce ka je kai babu komai zaka duk abinda kai baka natsu ba ko da mutane sun ce kai ba komai amma ka tsaya ka ji nan fa cewa in mutane ba cewa in malamai ba akwai wani abu da ke ba kaikai kuma sam halas ne amma waye sani malamai ka tabbata cewa wannan ai malamai na mai sabanin halas bane to wannan ba zunubi bane to amma sai annabi sun ce wa in aftakan nasu ko da mutane gama garin mutane sun ce iya abinka zaka duk mutum mai kunya duk mutum mai addini yana jin tsoron mutane su san abin da yake yi na sabon Allah dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa karita ya tsale alaihi nas cikin wancan riwaya ta bin Sam'an حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن yace wannan hadisi ne Imam Nawawi yace mai kyau mun rawaito shi cikin musnad guda biyu musnad na Imam Ahmad bin Hanbal da kuma musnad na Imam Darimi da Isndarimi da isnadi Hasan zan ko mu fassarawa an Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala Nawas bin Sam'an zaka sunan sahabi ne Nawas in ka ja samu nawas daidai ne Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, albirru husnul khuluq nagarta shine halin kwarai in kana sa samu a ce wannan mutum yana da nagarta nagartacce ne na kwarai ne to shine mai halin kwarai wal ismu ma haka fi sadrika abinda an sabo ko zunubi shine abinda yake mai kaikai cikin kirjinka wa karita an yattali alaihin nas kuma kana kyaman mutane su kankana wannan abin rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa an wabisa ta bin abadin an kabo daga sa sunan sabi ne sa yana halatta ka haɗa ka sa mai sa ka sa mai nawa wasu mutane masu sa sunaye strange sunaye da ba saba da su ba sai su sunan sa dinga sa wani dan karamin kare wani ya sa wani dan karamin kaza sai ga waɗannan sunan sahabbai ne kuma ba su shahara ba nawa sa duk sunan sahabbai ne nawa sai a wadi ta ce ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nazo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya min ji'ita birri ka zo kai tambaya game da nagarta qala na qultu na'am nace eh muka ce wannan ba shike nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ba domin sanin gaibu abu ne wanda ya shafi komai da komai wannan kuma qadiyatu ainin ce wata qadiya ce daya akwai yiwuwa akwai hitimala cewa wani ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi ana zo a gaya mai labari an kawo yaki a gaya mai labari kabila za ta musulunta a gaya mai labarin wasu abubuwa zai an gaya mai ne zai kuma tsirasa ce hasashe ne mai karfi saboda karfin imani annabi sallallahu alaihi idan yayi hasashe sai hasashen ya tabbata tayyib yau akwai mutanen da aikin security suka in suka suna kallon mutum suna iya gane cewa wannan criminal ne ko wannan yayi abu kaza kaga ina aikin su ya ba su wannan hasashe suna ganewa balle annabi sallallahu alaihi da yake yana da karfin imani da kaifin basira da kaifin hankali zaka zai iya hasashe ya zama daidai kuma zai yi Allah ya sanar da shi wannan abin in Allah ya sanar da shi wani abu da sauran jama'a ba sani ba wannan abin ya tashi da zama ya tashi da zama gaibu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kafa kala sai annabi ya ce istafti qalbaka nemi zuciyarka ta gaya maka albirru matma'annat ilayhi nafsu shi abinda an nagarta shine abinda zuciya ta natsu gare shi wa ma'anna ilayhi alqalbu Ah, abinda ah, rai ya natsu gare shi zuciya ta natsu gare shi kana yi ne lafiya lauka ta wanga ba shubha ne ba wannan wannan daidai nake abina aya ta ce in yi ko hadisi ta ce in yi ibada ne ko kuma halas ne ko ya tabbata halas ne babu ba ciki wal ismu ma haka fi nafsi shi kuma zunubi shine abin da ke maka kai-kai a cikin rai wata raddada fi yana kai yana kawo a ka. wa in aftaka nasu wa aftau da mutane sun baka fatawa sun ce kai su ingiza ka hadithun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamai imamaini yace hadisi ne hasan hadisi mun ce hasan shine wanda bai kai sahihi ba wanda bai kai darajar ingantacce ba amma duk ana amfani da shi yace mun ruwaito shi cikin musnad na malamai guda biyu musnad na imamu ahmad bin hanbal da kuma musnad da imamu darami bi isnadin hasan don haka yanzu cikin na cikin abin da muka karanta in yace hadisi in yace bukhari sai a ce sahihi ma haka yace don ka sai ana cewa sahihul bukhari ana cewa sahihul muslim dai ka muna da sanda abu dawud da ya rawaito da tirmidhi sai ce sunan sunan abu littafin abu dawud sai a ce sunan littafin tirmidhi sai a ce sunan ko jami littafin eh, ibn majah da littafin nasa'i sunan ake ce musu na imamu ahmad fa yace ahmad ya rawaito hadisi ba a cewa sahihu ahmad ba a cewa sunani ahmad sai ce musnad imamu ahmad musnad ahmad hakanan daramin shi ma musnad yake da shi Tsaye biyan sai mu ji hadisi na gaba hadisi na gaba imamun nawawi yace alhadisu thamin wal ishirun hadisi na takwas, an na najihin al-irbab nisariyata sariyata radiyallahu anhu yanzu ka ga wannan yana da kunya wayancan wabi ta ba su da kunya da haka kawai imamun bai san kunya su ba bai kawo ba nan kuma wannan da na da kunya da haka abin da zamu ce mafi yawan sahabbai suna da alkunya yin kunya abin kwarai ne wayanda bai faɗi kunyar su ba ko dai bai sani ba ko suna da ita ba a ruwaito ba ko kuma yanzu ba su da ita suna ba dole ne sai kowa da kowa yayi kunya kawai al'ada ce ta larabawa kuma al'ada ce mai kyau kamar yadda muka faɗi annabi yana da kunya matan shi suna da alkunya da kuma sahabbai da yawa da muka karanta yanzu al-irbab bin sari ya shirwaito wannan hadisa. alkunya ta shine adina jih kuma kana ya samu kana jih kana ya sa ma ɗanka al'irbab? irbab saboda najih ɗan irbab ne kuma musulmi ne kana sa ɗanka irbab ana bi najihin al-irbab ibn sariyata radiyallahu anhu qala Allah ya yarda da shi yake cewa wa amana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu ya yi muna wani wa'azi mau'ibatan wani wa'azi wajilat min alqulub wanda zukata suka tsorata da wannan wa'azin zukatan mu suka tsorata suka karkada wa zarafat min hal uyun idanunmu suka zubar da hawaye akan wannan wa'azin fa sai muka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in yanzu kamar wannan wa'azin kai mana kamar nan bai ban kwana wato mun tsorata mun yargice da kake muna wannan wa'azin kamar ko zaka ban mu ne kamar ban kwana kake muna zaka tafi fa ausina to in wasiya mana in tafiya za kai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallahi ina muku wasiya da taqwallah da tsoron Allah wannan shine babban wasiya wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an haka Allah ya na mun yi wasiya ga wanda muka ba littafi kafin ku da da da ku duka cewa ku yi ku ji tsoron Allah babban wasiya da haka wasiyar da annabi ya ban jama'ar duniya shine su ji tsoron Allah na biyu wasam'i wa ta'ati da kuma ku ji ku yi da'a wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa aka shugabantar suwa gare ku kakkare na shugabanka ko da za a ce ai wannan bawa ne bawa shine mafi kakkastin abin da za a faɗi a cikin ɗan adam babu wanda ya kai kakkastin bawa hukunci hukunci na shari'a ba su hawan bawaye da suke hawan ɗa ko zina bawa ya yi rabin bulala rabin abin da aka waɗa ake mai daga in bawa ya yi zina ya yi aure shi ba a jehe saboda kawai bai kai ba yanzu in ka je ka iske dabba a hanya in ta yi zina dabbobi suka yi zina ba a yi musu komai shi kuma bawa in yayi ba a kashe shi sai a ce a ba shi rabin rabin rabin rabin azabar da ake ba da wato babu rabin mutuwa zaka sai a mai buloli a kyale shi kaga saboda bai kai ba zuwa juma'a sai mai gidan shi ya ba shi dama in mai juma'a shi ce yau ba za ka je juma'a ba ba zai je juma'a ba kuma bai da zunubi inda Allah yi irin wannan kaskasci na bawa sai annabi ya ce ne mafi kaskasci ya fi a ce wanda bai da kafa bai da hannu bai da waye ya fi da a ce bawa sai annabi sallallahu ya ce ko da bawa ne an ka shugabantar da ku ku yi ji ku yi da'a fa innahu man ya'ish minkum haƙiƙa duk wanda ya rayu cikin ku fa ya ikhtilafan kaseera haƙiƙa zai ga sabani da yawa annabi yayi gaskiya ya ce, duk wanda ya rayu zai ga sabani da yawa wannan ya ja kungiya ce wannan ya ja jama'a ce wannan ya ja dariqa ce wannan ya ja hanya ce kowa ya rabu a ita tafiya to ya zamu yi kenan sanab ya ce alaikum bi sunnati ku dai ku tsaya akan sunnata duk wanda ya zo muku da wata ibada ko wata bauta ku ce a ina aka gani wayan ruwaito annabi yayi ko bai yi ba shi annabi ya ce alaikum bi sunnati ku tsaya ga sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da sunna halifofin nan nau shiryayyu masu shiryawa wanda suka shiryayyu ne a shu shiryayyu ne kuma da shiriya suke shiryayyu kuma suna shiryasuwa annabi ya ce ku tsaya akan sunnarsu sunnata da sunnarsu abu alaiha bin nawajil ku yi riko da ita da gumakan hakuran ku manyan hakura da in ka rike abu ka cije ko an yi an yi na gaba suna saurin faduwa amma gumaka ba saurin faduwa da sakwatanci gumaka ake ce musu sai ake ce musu da da wani dialect ba wanda yake ba na sakwatanci ba zagaigai eh, wannan ba shi na gaba ne gai ba wani gaba ne gai wannan guma gumaka wanda yake tsotso kafin sosai in ka jiya ta nabi ce a riko da su ta nabi ce wa iyakun ba mu da satil umur ka shedinku na hane ku da abubuwan da aka tsego daga baya duk wata ibada da an ce to lokacin annabi lalle ba a yanta, lokacin khulafa'ur rashidun lalle ba a yanta. amma waliwa ne ya fara yinta ta nabi ce wa iyakun wa mu da satil umur ka shedinku na hane ku da abubuwan da aka kirkira wannan hadisin ya gama don shi muka ce a dawo daga tushe dukkan san waɗannan abubuwan yau da kaji ana ta rigima wallahi wannan ibadar daidai ce ba daidai ba ce akwai ta ba dakata annabi ya yi a'a kula fa'o rashidu sun yi a'a to babu babu ba ta kwarai ba ce khalifofi ne sun yi a'a ba ta kwarai ba ce sai annabi ta ce fa inna kulla bid'atin balala ku sani dukkan bid'a bata ce ku sani dukkan bid'a bata ce don haka wannan hadisin ya koya muna babbar koyarwa na cewa mu riƙe sunna annabi da sunnan khalifofi ne da suka zo baya ne shiryayyu sannan mai riko da ita riko gangam kuma annabi ya ce mu kiyaye sabbin abubuwa da aka kekero mun ce na addini ba sabbin abubuwa na duniya ba na addini annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya rayu cikin mu zai ga sabani da yawa mika yawan sabani yanzu kowa ya ja nashi ya ce shine daidai wani ya ce kaza wani ya ce kaza suka ce shin wai wani annabi ya yi. yanzu wani baku misalai yanzu misalai wani biki da za a kirkiro a ce wannan bikin tunawa da wane ne ko mi girma ne suka ce to annabi ya ce bikin tunawa da wane bai yi ba sahabbai ne sun yi bikin tunawa da shi bai yi ba shikenan wannan hadisi an gama an wuce wurin in dai kana da wannan hadisin kana da wannan fahimta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi ko da sunnoni na da sunnonin khalifofi bayana ka shedin ku da ƙirƙirarren abubuwa masu kyau ne ba masu kyau bane ya ce ka shedin ku zai ta shi kenan magana ta ƙare na tsaya nan misali azumi sitta shawwal ana ta ana yi ba a yi suka tambaya shan annabi ya ce a azumi sitta shawwal sunna ta ce eh wa yake ba a yi a ce ai daga baya ne bayan khalifofi sun wuce suka ta tsaya nan magana ta ƙare ka riga ka samu ansa saboda me saboda annabi ya ce ku yi sunna ta da sunnonin khalifofi bayana na yi gargaɗin ku da abubuwan da aka ƙirƙiro domin duk abin da aka ƙirƙiro bata ne tayyib bayan kuma fasarar na hadisin an abi na jihin al'irbab ibn sariyata radiyallahu anhu an karɓo daga abi na jihin wannan shi muka ce shi ne alkunya yanzu yi bayani wasu abubuwa cikin wannan hadisin qala ce wa abana rasulullahi irbab ibn sariya Ya ce wa abana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan annabi sallallahu ya yi muna wa'azi wani irin wa'azi shine mau'izatan wani irin wa'azi wajilat min alqulub wanda zukata suka tsorata da shi wato zukata suka karkada suka tsorata da wannan wa'azin wa zarafat min hal uyun idanu suka zubar da hawaye akan wannan wa'azin wato wa'azin ya shiga jiki zukatanmu alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun shine wajilat min hal qulub zukata sun tsorata wa za ka al ido kuma sun zubar da hawaye kaga duk abin da ya saka hawaye ko hudu ba aka ka kaga liman yayi kuka kai kuka yi to abin yayi yi ma karfi in wa'azi biyu biye saka kuka tunda sabon manzo Allah sun fi imani za su fi saurin kuka abin ya ta san musu hankali fa ya ya rasulullah sai muka ce ya manzo Allah ka annaha mau'izatun muwaddain kamar kana yi mana wa'azi na mai ban kwana ne fa ausina ta yi mana wasiya qala ta annabi ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah mun yi bayanin mai tsoron Allah a wancan hadisin na 18 da Annabi sallallahu ya ce yace ittaqillaha haythu ma kunta inga ce attaqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya abinda attaqwa ka sanya tsakaninka da azaba Allah ka sanya ka sanya kariya khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa kabar zunubai kanana da manya wannan shi ake ah, ka yi abu kamar mai tafiya a cikin wurin da adda karangiya da adda kaya da za ta iya kama ka kana jin tsoron abin da ka gani kakkare na karamin zunubi domin manya-manyan duwatsu in ji mai waka ya ce da tsakuwa ta koma hakan tsaye wannan mai waka ya faɗi haka zai yi ba haka ba ne zai yi ba haka ba ne ya danganta yanzu in masu ilmin duci sun tabbatar da ƙananan duwatsu Eh, da gare in kuma tsakuwa daban babban duwatsu daban wannan da bai sa a ce a ah, musulunci ya faɗi kaza mai waka ya faɗi haka ba hadisi bane ya ce kananan kananan duwatsu daga eh, manyan duwatsu daga tsakuwa suke saboda na san wasu akwai masu tattalin su rike wani abu na musulunci ana son a ce musulunci ya yi kuskure akwai bambanci tsakanin da wanda abin da mai waka ya faɗi daga baya da abin da Allah da annabi ne suka faɗi muka ci annabi kai mana wasiya ya ce na yi muku wasiya da tsoron Allah wa sam'i wa ta'a da ji da ku ji ku saurara ku yi biyayya wa in ta'ammara alaikum abdul ko da bawa ne aka shugabanta su a gare ku yin biyayya ga shugaba abu ne mai matukan muhimmanci abu ne mai asali ga addini abu ne da musulunci ya ce ayi annabi ya ce ko da bawa ne wata ko kowane iri ne in dai an shugabantar da shi ka saurara kai da'a kuma wannan shine aqida ahlus sunnati wal jama'a baya Na yi magana a ɗaya daga cikin hadisin da suka wuce mu ga masu cewa in ya bi Allah a bi shi in bai bi Allah ba ba a bin shi wani baki da ahalin sunna ba ce cewa in ya bi Allah a bi shi in bai bi Allah ba ba a bin shi shugaba ko ya bi Allah ko bai bi Allah ba ana biyar shi amma in bai in yace a kibi Allah to ba a mai a bambance abu da cewa mutane nan la ba tali makhluqin fi ma sayyidul khaliq in shugaba shi kai ne ya bi Allah ko shi kai ne ya saba ma Allah amma in yi umarni da da abu da yake na kware ne to ana bi abu da yake daidai ne ana bi amma ko shi bai saba ma Allah ba ko shi ya kiyamu yake yana azumi yana in ya ke ya saba Allah ba a kiyaye kai in yace kai sabon Allah kai ne ba kai to amma shi ko yana sabon Allah in abin da ya umurce ka kai ba sabon Allah bane kana yi don haka magana cewa in yabi Allah abishi in bai bi ka abishi wannan tayi kama da yan shi a imamiyya suke da isna ashara shugabannin su guda goma sha biyu wanda suke eh, wanda suke eh, ma'asumai ne ba su sabo Allah mu duk shugaban da ba annabi ba kowanne ne ba wanda bai sabo Allah ba ne sai dai na Abubakar sai dai na Umar sai dai na Usman sai dai na Ali da duk sauran wani shugaban da zuwa bayan su babu wanda ake cewa ma'asumi ne ba ya sabo Allah Shehu min bin da dai ambace irin wannan cikin tsakiyar sirwa tsiya ce balta, alaihi alaihim dhunubu fil jumla duk sabon manzon Allah yana halarta a ce suna zunubi babba da karami annabi cikin sahabbai ya jefe wanda ya yi zina cikin sahabbai yawa wanda ya sha giya bulala kuma duk sahabbai ne masu falla da daraja don haka ba a cewa shugaba sai bai sabon Allah ake biya ta tai shek Muhammad Misal Usaimin ya kara magana akan haka sai ce wa zahirul adil zahirin wannan hadisi wujubu sam'i wa ta'a wajabcin aji kuma ayi da'a li waliyil amri ga shugaban shugaban shugaba wa in kana ya'ti Allah azza wa jalla koda shugaban yana saba ma Allah azza wa jalla idza lam ya'muruka bi ma'siyati Allah azza wa jalla in shi bai umuce ka da sabon Allah ba zaka bambance tsakanin shi yana sabon Allah da kuma cewa ya umuce kai sabon Allah لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم cikin wani hadisi da ke sai muslim annabi ce isma wa ata ka saurare shugaba ka yi mai da'a wa in zaraba haraka ko ya bugi bayanka wa aka zama laka ya karɓi dukiyarka sai wani ya ce to in yi zalunta amma in ya taɓa addini a wanda magana ba ta kama da addini ba ta kama da jahilci sai mutum ya ce wai in shugaba ni in ya buge ni ko ya arshi dukiyata ina iya haƙuri mai da'a amma in ya taɓa addini to ne addini ba kai ne addini a yi kamu addinin mu gani da an koɓe musulmi bayan ƙasa babu addini annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji yakin bada yace Allah ya kashe waɗannan mutane ba a kuma bautawa bayan ƙasa sai da ku je da Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yace sai yace wa zahari bugun bayan ka da yayi wa akhdhul mali da dukiyar ka da ya karba bila sababin shar'i babu wani sababi na shari'a ma sai yace bila shine sabon Allah shine saba ma addini duk sokin da zai kama kai maka bulala ba kai mai komai madaina shugaba ya aishi dukiyar ka shi ya taba addinin Allah kai in inda yawa haka kai ne ya taba addinin Allah ko kana so sai ya fara roshe masallaci in ma ya roshe masallaci gaga ya roshe masallaci da ya kashe ka gaga ya roshe ka'aba da ya kashe ka da ka fahimta addini aka yi ta kwarai ji da ya fahimci addini sai ce to an yi buge ka ya karbi duke ka ya ga ya saba ma Allah sai ce ma'asiyatul la shakka wannan shine sabon Allah babu shakka fala yaqulu al-insanu li amri mutum ba zai ce ma shugaba ba ana la uti'uka hatta tuti'a rabbaka ni ba zai ma da ba sai kai in kai ka bi Allah sai ce fa hada haramun shek Muhammad bin Salih sai ya ce wannan haramun ne bal yajibu an yuti'ahu wa illam yuti' rabbahu yana waje ba a wa shugaba ɗaya ko shi bai wa Allah da'a ba amma a mara bil ma'siya amma inda ya umarci ka kai ka saba ma Allah fala a wala ba'a ba a ji ba a yin Za ka in shugaba ya fito yana shan giya da kwalba giya ga hanya sai ya ce saboda wani dalili za mu sa doka da karfe shida kowa ya shige gida nai ba mu ce wallahi ba mu yi ma da'a tun da giya ka sha to amma in yazo da kwalba in da kwalba giya yayi sallah ya azumi ya gama ya ce jama'a ga giya ku sha sai mu ce wallahi ba mu yi ma da'a amma in yace ku ce sai a tare ma da shi ya yana sabon Allah sabon Allah bai hana mai da amma in ya umuta ai sabon Allah wannan shine akida ahli sunna qafi batan duk wanda suka yi rubutu aqida ta tsawiyya ko wace kadiba haka zaka ga akida ahli sunna wal jamaa to wa shugaba da'a wajibi ne kuma wanda ya kamata mu fahimta duk al'ummar da ba ta wa shugabanni da ko mai iri ne za a samu fauda za a samu lalacewa al'amari da mutane sun ɗauki doka a hannunsu abu ya lalace yanzu abin da ya auku America na George Floyd innan wani bakin fata ne gwamnati ta zalunta yan sanda su ne gwamnati su ne hukuma suka kashe shi ba da abin da ya cikinta a kashe ba mutum ɗaya sai jama'a suka ɗauki doka a hannunsu aka je aka kakkashe aka kakkashe mutane babu gaira ba aka kone dukiyar mutane aka yi kaza mutane suna nan suna jiran dama akwai barayi da suka jiran kawai a ce bore za a shugabanni da matakka zai fara dama yana son matakka ya dade bai sai da za a yi ba to yanzu an yi to bore a shugabanni kawai sai kama matakka babu inda za kai shi kara babu shugabanci dama motar kai kaso so baka sani ba dama ina jin haushin shagon kai yana so a kunna mai wuta doshi da an fara irin wa'in abubuwan bore ga gwamnati za a gana ta kunna ma dukiyoyi wanda shi ba gwamnati ba ne bai masu inda bai ji bai gani ba ana ta kama mutane don zalunci don haka babu kyawu sai dai ya kamata a fahimta shugabanni kamar lokaci ko waɗanda ne musu ɗa'a sai dai ƙarfin shugabanni ya sha bamban misali yanzu shugaban da yake da mulki cikakke a inda yake da mulki Allah shi yake da mulki cikakke amma shugaban da yake da wani nau'in mulki inda yake da mulki ne da ya ga dama ake yadda baya so ba a yi akwai bambancin da wanda inda yake mulki ba ba shi haka ba mu dauki misali mu ce Saudi Arabia saboda matsalar mu yanzu a samu masu suka manyan malamai ana cewa suna wa shugabanni huruji da waye wannan duk rashin fahimtar matsalar ne amma mu abinda muke cewa baya halatta kowa ya wa shugaba huruji amma menene huruji na farko ya kamata mu fahimci shugabannin akwai bambanci yanzu ka ɗauki shugaban saudi arabia misali ka ɗauki shugaban najeriya duk shugabanni ne level ɗaya ko alama shugaban saudi arabia yana cikakken mulki a ƙasa ce da shugaban najeriya a demokradiyya ba ta ba shi cikakken mulki a ƙasa ce ba bayan baka misali shugaban saudi arabia yau in ya ga dama zai sa duk ministan da ya sa ta zauna najeriya shugaban ƙasa bai da izinin ya sa wani minista su ya kai masanatoci sun diba in sun amince sun ce ba mu yadda ka sa ba shi ma ya koma sai ya ɗauko umarni daga wani wuri yau shugaban Najeriya in yana sai aika ambasada ya je America ya wakilci Najeriya bai da halin ya haka sai aika majalisa in sun yadda in ba su yadda ba zai yi ba yau shugaban Saudi Arabia fa Saudi Arabia in ya aika ambasada shugaba ba wakilcin Saudi Arabia yake ba Saudi Arabia ba ta da ambasada ko ina duk ambasada da akwai ambasada shugaba ne yanzu Najeriya za a ce za a ce Nigerian ambassador to the United States ambassador Nigeria United States amma Saudi Arabia babu Saudi Arabian ambassador to the United States sai dai safiyu khadimul ah-, haramain sharifain ambassador of the king shi saboda cikakken mulki ambassador ya aika suna yin ambassador sarki nan kuma daga Najeriya ba mu cewa ambassador shugaba Buhari shugaba Buhari bai da ambassador Najeriya take da ambassador a America amma sun can Saudi Arabia ba ta da ambassador shugaba tana da cikakken mulkin ya sa ko ya hana amma shugaba irin wanda ke demokradiya sai ya kai wani waje an ce ai kaga mulki ne bai kai wancan ba to dukkanin su yana waje ba a yi musu da'a sai dai yanzu misali yin inkari ga shugaba in ka ɗauki wannan matsala yaushe ke yake eh, a mai inkari lalle lalle ba mu gani yana halarta a zagi kowane shugaba a bisa membari ko wajen karatu a ce shugaba kaza ko Allah ya la'ane ko a mai baka addu'a ko a zazzage shi ba mu gani yana halarta amma in ka ɗauki matsala a yi mai inkari an hana awa shugaba in inkari ne gaban jama'a domin baya gani baya nan kuma bai zai tasiri ba amma yau a irin Najeriya in ba a fili kai in inkari ba baya kai ga shugaba in ba a Twitter yanzu a Twitter yanzu akwai matsala duk shugaba zan baka misalai a Najeriya abubuwan da suka yi ta aukuwa da in ka je ka samu shugaban kasa wallahi ba za a iya canza su ba ba zai dauki shawarar ka ba amma don dole akwai wani mutum da ake makola dai wanda na tsammanin 2018 ne 2017 'yan sanda suka kashe shi a kudu da mutane suka hau twitter suna magana nan tafi sai shugaban kasa ya taso daga abuja ya tafi hanyar gaisuwa daidai lokacin an kashe mutane ɗan sadau a zamfara da yawa bai zo ba sai mutane suka hau a twitter suna magana suna magana sai ya hau jirgi ya taho inda inda abin nan kaga wannan yayi yayi yayi abin nan ba mu ce a zaga ba ba mu ce a bata ba amma dai a yi inda yake ji inda wani mutum ya je ba shi wani ustazu ungoku ya je ce shugaban kasa yana ba ku shawara ka je an kashe da zai je wallahi ba zai je ba shugaban kasa an kashe mutane dan sa ba ka je wallahi ba zai je ba amma da aka fito aka yi tweeting kwanakin nan aka kashe mutum wajen 60 a sakkwato da zamfara shugaban kasa bai yi tweeting komai yace yace minista ba aka kashi aka yi rufin wata can da yake su sun iya nan take sai ga yayi magana sai nan take a Twitter aka hau da social media na cewa shugaban kasa ba haka ya kamata kai ba sai ga nan take yayi magana yayi gaisuwar aziya ga wanda suka mutu kaga ana canza ana samun canji ana samu a isan mai sako ba la'anta sai aka yi ba aka yi Allah ya kinewa Allah ya yi ma kaza wannan duk bai halarta ba zagi ne aka yi ba tunatar da shi aka yi inda yana nan dama ba in ka yi inda bayi ya zan kamar giba ce kuma sai a je a gaya mai ga abubuwan da ka cewa in ka twitter yana nan yana gani twitter ko editin ba a yi ko editing ba ka iya yi bayan ka yi na farko za ka je gani ga abin da ka yi irin wannan a dinga bambancewa ba a cewa don anwa mutum an ja hankalin mutum da mutunci domin ya yi wanda haka dama tabbai kuma a ce kaza da na farko na ce ma kawari shi ne duk ɗan majalisar kawari ne tun da yana ba da umarni ya ce ga wanda nake son a sa ce ba mu son shi ba a yadda a sashi ba ina son wannan a sashi shugaban efcc ce mu ba mu yadda da shi ba za a sashi ba sai dai ya tsaya gaba da actin da sauransu da haka in mun fahimci wa'annan abubuwan sai kasance mun fahimci lokaci yayi ko ayi annabi sallallahu alaihi ya ce ah, wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan duk wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani da yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ko ina ba ku horo ina horonka da rikon sunna ta da sunna kalifofi shiryayyu masu shiryawa abu alaiha bin Wajen, ku yi riko da ita da gumakan hakuranku da manyan hakuranku wa iyyakum muhdathatil umur na hane ku ka shedin ku da abubuwan da aka ke kira fa inna kullu bid'atin balala ko wace bid'a bata cewa wa Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadithun sahih lokaci yayi ba za mu an tambayi ba sai daga ba insha Allah kila bayan wuce insha Allah ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum